Haka take Sido Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu. A difa 'yan jarida sun samu horo kan illolin da ke da nasaba da abubuwa masu fashewa da aka bari makasudin haka shine wadda al'umma kan illoli ta hanyoyin kafafen sadarwa. mutane fiye da 100 cutar ciwon ciki ta shafa a yankin tawa daga cikin su mutum shida suka rasu za ku je cikakken bayani a cikin labarin namu a bangaren mu na musamman za mai da hankali kan muhimmancin ba da jini. Tuma da yanzu ga labar naku ɗaya na bin ɗaya a jiya a yankin Difa aka kawo ƙarshen wani horon ƙarama juna sani na 'yan jarida kan illolin da ke da nasaba da abubuwa masu fashewa a yankunan da aka baro dalilin tashin hankali makasudin haka shine na wada waɗannan 'yan jarida kan illolin da ke tattar da waɗannan abubuwa masu fashewa tare da aka shirya ƙarƙarin ƙungiyar nan ta Idever Madan Adamu Rakiya da ta halarci wannan taro ta yi wa Abdullahi Maina ƙarin bayani. sun mana horo ne akan ababen fashewa akwai min akwai bom akwai roket wannan duka akwai su abubuwa diya wanda zai iya fashiya da mutum sun nuna mana cewa su makahi ne bisa gani ba su san yaro ba san babba ba su san soshi ba ba su san sibil ba kowa in suka samu ko tashi za su yi da shi kuma sun nuna mana hanyoyi diya da ya kamata mutum ya taka tsantsan tun da in mutum in ya taka zai iya tashi da shi akwai ababen fashewa wanda mota ne za a sa ma ka gani mutum zai iya taka ya tashi da shi kuma nan mutum ne mota in ta taka za ta tashi da shi sun nuna mana cewa in mun komo gida mu wani ma da mutane kai akan wannan batu mai mahimmanci da suka mana ya kamata a ce sauran kungiyoyi su yi koyi da wannan kungiya domin samun dai zaman lahiyan dai shine ake koko. Mutane ɗari da goma sha uku daga cikinsu shida suka mutu shine sakamakon wata cutar ciwon ciki da ta shafi wannan mutane na yankin tawa eh, tun ranar biyar ga watan Satumba wadda take janyo amai da gudanawa. A cewar daraktan likitar tawa Abdulmumini Abdullah ya ce komi na daidaituwa a game da wannan cuta a cikin rahoton Muhammadu Mamman. cette situation de a Wannan lamari na cutar ciwon ciki an bayyana shi ne tun ranar biyar ga wata a korafan da gidan dan baki sana'ar bakwai ga wata a kwanni. Kawo murjan jiya mun sami mutane 113 da suka kamu da cutar kuma ba shakka wasu sun karu a yau din nan. A ranar farko ta bayyanar cutar mutane biyar suka rasu irin waɗannan cututtuka kafin a yi bincike ruwan jiki marasa lafiya ya kare domin a gida suke. Kafin a gano cutar an sami hasarar rayuka. Tun bayan mutane biyar na farko da suka rasu ba ƙara samun rasuwa ba. In ba jiya ba ina tsammani da wani tsoho ya kamu da cutar abuza kuma ta zama ajalinsa abin da ke haddasa wannan cutar ina jin rashin tsafta ne domin da zarar muhalli bai da tsafta a wannan lokaci na damana akwai haɗarin kamuwa da cututtuka na ciwon ciki A wannan shekara a tsawon watanni shida na farko kusan yara dubu biyu suke fuskanci matsalar karancin abinci ko tamuwa a cikin waɗannan cibiyoyi na kyau lafiya na jihar gaya wannan matsala ta sa an mai da hankali kan waɗannan yara da suke fama da tamuwa madan isufu na na aishatu malama da ke kula da harkokin cimaka a likitar gaya ta yi wa fadal alu ƙarin bayani Daga watan Janvier zuwa Juin na wannan shekara an samu yara 972 da ke fama da tamuwa mai tsanani. A watannin na gabacewa da Avril Mai zuwa Juin mun yi rajistan yara 208 da su kamu da tamuwa mai tsanani. Doyin su yaran kuma 948 masu fama da tamuwar amma kuma mai dan sauki. Wannan kuma na iya kasancewa sanadin rasuwar yaran. Ana kulawa da yaran masu tamuwar ta kowane fanni. a gidajen asibiti inda ake ba su plumpy ga inda tamuwar ta yi tsanani sauran kuma ana ba su plumpy na daidai da su muna jin hankulan uwayen yara su ci gaba da kulawa da yaran nasu a gida su rinka ba su kunu mai haɗe da abubuwan da ke gina jiki sannan kuma su haɗa musu da su da hehen wake da kayan garake. A wannan lokaci na damina a Nijar ana lura da samun cimaka a wasu wurare musamman ma masara da ake samu a cikin kasuwanni da wasu yankuna na birnin Yamai. Mutane na cin ta sosai sai dai wasu na ganin cewa cin wannan masara da aka gasa na janyo zazzabin cizon sauro. Dr. Habu Abdurrahman Likta da ke nan Yamai shiya ta uku ya yi wa Rafiya Abdulmusi ƙarin bayani. Masasar cizon sauro cuta ce da wata kwayar cuta ke haddasawa kuma sauro ne ke yada ta kenan amfani da masara da abkuwar cutar masasar cizon sauro abubuwa ne daban-daban a kimiyyance ba su da alaka sai dai lamarin ba zai wuce katari ba a nijar da an yi maganar damana to an yi maganar masasar cizon sauro ba shakka waɗanda suka ci masarar masasar cizon sauro ta kama su ne tun kafin haka cin masara bai zama sanadiyar kamuwa da cutar amfani da masara bai da alaka da faruwar masasar cizon sauro ga dan adam. Bayan matakin rage kuɗin zuwa likita da kashi hamsin cikin 100 a ƙasar Nijar yanzu zuwa likitoci a jihar Tesawa na samun karɓa daga wajen al'umma a cewa Dr. Lawali Arzika wanda yake a likitar ta Tesawa a cikin rahoton Musa Sale. Na ɗaya ina ce maku ana a ce talaka sun ji daɗi kwarai sun ji daɗi ƙwarai mai mu da kanmu da ke likitoci mun ji daɗin shi sosai ma saboda mu da kanmu mun san da akwai 'yan malati da yawa suna nan gida ba su zo ba saboda suna gani kamar in suka zo ba su da kuɗi kuɗin sun yi yauni abin da za su biya ko da aka fara shi lalle ka mun gani mutane ma masu zuwa likita sun saki duka cikin likitocin mu yanzu mun ga mutane gaba ɗaya suna ta zuwa mun gane cewa kenan abin nan tun can yayin mutane yauni ne yanzu in ka ɗauki radio shi nan wurin dan aka ce ai ma radio mai hoto wanga sai ka je sai ka da jika biyar yanzu kaga ya komo wajen jika biyu maiduguri babban birnin borno a tarayyar najeriya na cikin ruwa tun yau da 'yan kwanaki biyu a cewar abdulmutab abubakar farfesa a jami'ar maiduguri ya ce kashi 70 zuwa 80 na birnin ya cika da ruwa kuma wasu dalilai ne suka janyo wannan matsala a cikin rahoton fanta shamsu za a iya cewa kaso 80 ko 70 na Maiduguri ruwan nan ya ci. Babban abin tsoron shine irin cututtukan da za su biyo baya. Ina ganin akwai dalilai da dama da saka wannan ambaliyar ruwa. Na farko yanayi ne na damina mun san yadda ruwa yakan karu musamman a wuraren da ake tattara shi kamar a ce a dam dam da ake da shi. Hanya ce ta ruwa ta wani river wanda ya ratsa tsakiyar jihar Maiduguri. So wannan kuma ruwan akwai dam da yake a can ƙarshe sun shigowa kamar misalin kilomita goma ko ashirin daga cikin babban birnin Maiduguri. So wannan dam ɗin yakan karɓi ruwa daga riba kwandiga da kuma wani riba a cikin jihar kamaru sannan kuma dukkan ruwa da ake yi a bangaren da ya shafi jihar taraba da kuma jihar adamawa yakan iya ba wannan dam din ruwa to ya kasance wannan dam din ana kiran shi alo dam ya cika ya tumbatsa saboda haka ruwan sai ya ringa shigowa ya biyo hanyarsa daga maiduguri sai mu dawo a kasar mu ta nijar inda tun yau da 'yan kwanaki a cikin wasu ƙauyuka da wasu unguwanni na komin ɗin ningimi ake fuskantar matsalar eh, ruwan sha matsal da take ta da hankalin al'umma inda suka yi kira ga hukumomi da a magance wannan matsala a cikin rahoton abdullahi maina To gaskiya dai angonmu yana da matsalar ruwa sosai. Kowa tun da sassaye da asuba za ka ga yana rike da bido. Kowa yana neman ruwa. In har babu rana bin ma samun ruwa. In an kunna motar ne ruwan forage ne bido ɗaya hamsin hamsin. Tun da asuba muke tashi kowa yana neman ruwa. Wani ko ya tashi da asuban ma bai samu ruwa sai ya jira lokacin da rana ya hutu. Da sola ne yake aiki. Gaskiya ya kamata a mana wanga forage angonmu. A ƙara mana ko wajen biyu ko uku dai haka. Angonmu na sabon kare. Za ka gani bido wannan ma naira ɗari ɗari jarka wannan kuma ba kowa bane yake da ƙarhin da zai rinka siyan wannan jarka naira ɗari ɗari su ma muddin dai in babu wuta ba kowa bane yake da montar an kawo ne bohol an kafa ba tare da montar ba gaskiya muna shan wahala sosai tunda wata rana zaka gani kafin ka je wani guri ka samu ruwa ma ɗanka yana ca ishi ruwa ishi ruwa yanzu dai muna amfani da ruwa na rijiya dai haka ko yana da tsafta ko bai da tsafta dai muna dai shan shi A wannan lokaci na damuna hanyoyi ne da dama ne suke lalacewa musamman ma a Balayara da ma sauran yankuna na wannan ƙasa. lamarin da ke jawo matsala wajen shige da ficen dukiya da al'umma abdu isaka mai jigila a balara ya bayyana matsalolin da yake fuskanta a cikin rahoton zainabu abdu muna cin kasuwar wankama kasuwar yeda hamdalahi kanya amma wallahi muna shan matukar wahala saboda hanyoyin ba su da kyau idan za mu je cin kasuwar kanya sai mun sauka motar ta wuce akwai ruwa ko ina a can idan za mu je kasuwar fanduberi nan ma akwai ruwa kai duka hanyoyin ruwa ne mota tana iya yin kwanaki biyu zuwa uku sai idan muka ga motar da ta zo ba ta da fasinja da yawa sai mutanen su yi ta biya da ɗaiɗaiɗai har su zo gida a bar mu a cikin daji sai an gyara mota fiye da gidaje 300 na unguwanni goma sha ɗaya na birnin agadas eh, suke cikin barazanar rubtawa tare da wasu wuraren tarihi na birnin bayan an samu ruwa a cikin watan Agusta zuwa Satumba na shekara ta 2024. Mai kula da kiyaye birnin Agadas Ali Salifu ya kira ga hukumomi musamman zuwa ga UNESCO da su taimaka da wannan matsala ta shafa a cikin rahoton Musa Mamman. Eh, Kusan dukan gidaje unguwanni goma sha ɗaya har manyan gine-ginen kayayyakin tarihi ruwa sun shafe su fiye da gidaje 300 suka faɗi a tsohon birnin Agadez. Canjin yanayi hakika babu shakka ga gaskiya ne musamman ga ababen tarihi saboda muna da gidaje da suke dauke da tarihin yankin koma in ce Nijar gabaki daya da ruwan suka shafa lokaci ya yi da za mu yi tsari cikin gaggawa saboda tun da muka hango haka mun yi kokarin sanar da waɗanda ya kamata kafin kungiyar UNESCO da take kula da wannan waje taimakawa a gyara wajen domin kawo agajin gaggawa ga al'umma da suka rasa mazauni na frente do Shugabar asusun Ceton Ƙasa Madam Bararake Jarmakwai da kuma shugaban da'irar birnin Yamai Kanal Abubakar Sumana Garanke sun jagoranci wani zaman taro a ranar Talata goma ga watan Satumba inda suka tattauna tare da ƙungiyoyin 'yan taksi da masu adaidaita kan ƙoƙarin ceton ƙasa. Albarkaci haka shugabar ta wannan asusu ta tunar da wani ƙuduri da ke ɗaukar niyyar hidda dala ɗari ga wata ga kowace taksi sannan dala arba'in ga kowane mai adaidaita a kowane wata ta da jaddada cewa wannan aiki za a ci gaba da aiwatar da shi a sauran yankunan ƙasar Nijar guda takwas. yanzu sai mu na musamman bada jini na da muhimmanci domin yana taimaka wajen ceton raruka me yasa ya kamata don mutum mai ƙoshin lafiya ya bada jini malam adujan banyu baidu shugaban cibiyar bada jini ta yamai ya bada karin haske kan muhimmancin bada jini a cikin rahoton hassan nuru abdurrahman waɗanna mutane ne suka cancanci su bada jini mutanen da suke da shekaru goma sha takwas zuwa sittin da biyar kuma su kasance suna cikin ƙoshin lafiya da suke da nauyi akalla kilogram hamsin mata masu juna biyu da matan da suke cikin lokacin al'adarsu da matan da suke shayar da jariri nono ƙasa da watanni shidda su ba sa iya ba da jini. Bayan ba da jini akwai abincin da ake bashi domin ya maido jikinsa idan bayan ba da jinin bai samu wata illa ba. Bayan sati ɗaya sai mutum ya zo ya karbi sakamakonsa domin a bashi lokaci da zai sake dawowa ya ba da wani jini. Waɗanne gwaje-gwaje ne na jini ake yi? Ana yin gwajin waɗansu cututtuka ne da ake gado da kuma waɗanda ake ɗaukawa, musamman hepatitis B, hepatitis C da kuma cutar kanjamau. E wani tsawon lokaci ne na ba da jini? Ba jini ga maza watanni uku zuwa watanni uku ne, ga mata kuma watanni hudu ne. Ga kowane mutum wani adadin jini ne ake fiddawa? Idan mutum yana da nauyin kilogram hamsin zuwa biyar mu muna fitar da jini mililitar 250 ne da masu nauyin kilogram 65 ko fiye da haka muna fitar da mililitar 450 ne a cikin lita 8 na jini Menene amfanin bada jini? Amfanin bada jinin suna da yawa, kana bada jini jikinka yana ƙara samun ƙarfi kuma za a samu ƙoshin lafiya. Kuma idan ka bada jini kamar ka ceci rayuwa ne, kenan za ka iya kasancewa mai amfani a cikin al'umma. Yaya ake a samu katin zama mai bada jini? Domin samun katin bada jini sai mutum ya bada jini a lokacin da mutum ya zo zo karɓar sakamakonsa sai a yi masa kati a wajen mu ba ma sayan jini ba mu sai da jini jama'a suna zuwa ne su ba da jinin kyauta kofar mu a buɗe take kowace rana kuma kowane lokaci To duka duka da haka ne muka zo ƙarshen labarun namu daga nan Sido Kalangu a huta lafiya.